من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدسة كسادوا أولنا رانا من البركة لهدي بيو قوة الرجب شكرة دبو ديا دفريه بذكلاتين دهدو bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da sha biyu ga watan biyar ta shekara dubu biyu da goma sha uku miladiya muna cikin littafin mu na Umdatul Ahkam babi da yake bayani akan alqada wato hukunci kitabul qada muna cikin hadisi na 370 an abin da ya fi musu su ma su bi sallan isha'i da suka zo suka samu a matsayin magari to in aka gama isha'i in har ukun kawai suka samu shi kenan in an sallame sai su zo su yi isha'i ɗinsu daga baya abin da ya fi su yi kenan ba a ta da wata sallah in har limami yana cikin wata salla to wanda ya so ana zo ana sallan isha'i bayan bai yi magariba ba to in ya zo a farkon raka'a ta isha'i sai kabbarta ta da niyan isha'i dinsa in aka yi raka'a uku sai ya sallame daga nan sai ya sake jonawa na isha'i din kaga ya samu magariba complete kuma ya samu isha'i raka'a daya sai ya karasa abin da ya rage masa in kuma ya zo ya samu kamar raka'a biyu ne kawai to sai ya rama daya kawai daga nan magariba ta samu sai su yi jam'in isha'i su bayan an gama sallan isha'i kaga ba su aikata wani mahadur ba a nan. abinda ake so kenan ba a so ta da wata sallah ana wata annabi ya hana idza qimatus sala fala salata illa maktuba in aka zaida sallah babu wata sallah sai wannan da aka zaida shi yasa aka kawo alif wal lam al maktuba din sai wannan saboda haka abinda ya kamata ya halatta mutum yayi sallan azhar la'asar bayan azhar ko magariba bayan isha'i ko nafila bayan farali ko farali bayan nafila wannan shine mazhaban shafi'iyya shine mazhaban abu hanif ahmad hanabila malikiya ne kawai suke tafiya sun ce su ayyatta hidal alfaradani dole a samu farillai su zama ɗaya la'asar la'asar azahar azahar azahar ɗin ma sun ce dole ya kasance ta yau ba azahar jiya ba da azahar yau su a wurinsu sannan farali farali nafila nafila man hadisai da yawa suna raddi a kan wannan magana saboda mu'azu bin jabal radiyallahu anhu ya yi sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sallan isha'i ta farali ya koma kuma anguwansu shi a matsayin nafila su mutanensa suna yin farali suka jira shi kullum sai su jira sai ya dawo ya yi musu kuma isha'i da wannan isha'in da yake yanzu nafila ne a wurinsa dalilin da ya sa ta zama nafila in ya je gida ya kwanta ya bacci ba za a tambaye shi ba ka yi isha'i ba saboda ya yi tare da annabi sallallahu alaihi wasallama isha'in ta ta farko an gane yanzu abin da yake yi na fila yake yi su kuma mutanensa farali suke yi annabi sallallahu alaihi wasallama wasu mutane kuma sun zo a bayan su yi sallah a gidajensu sai suka shigo masallaci da aka tara sallah suka koma gefe su biyu sai annabi ce a ah, da ya gama sallah gansu ce a kirawo su suka zo dukkan su jikinsu na rawa ce me ya hana ku kuyi sallah tare da mu sai ka ce na fi rihalina mu riga mun yi sallah a gida sai ne sallallahu alaihi wasallam ce ko da ku yi sallah a gida in kuka zo kuka samu liman yana sallah ku bi shi sai ta zama maku nafila to baya halatta mutum shigo masallaci ya koma gefe ya zauna ana wata sallah satin da wuce nayi wannan magana kaman wasu za ka gani in an haɗa sallah ayi magariba ana sallamewa sai ga suna jiwa suna tafiya ba za su haɗa isha'i da magariban ba to kaga wannan shine ni ce ban san dalilin su ba kuma kaga daga ƙarshe kila ba za su samu jami'in isha'i ba ga kuma liman yana sallah da mutane to ya kamata duk wanda ya zo ya samu ana sallah in dai ya shigo masallaci to kada yi wata sallah da bai bi wannan sallan da ake yi wannan shine wanda ya fi zama ingantacce daga fatawan malamai wa alaikum salam eh na'am eh in in magariban ne baka yi ba eh magariban za ka yi kai in baka samu komi ba in ka zo saka samu ana tahiya ana magariba ko kake nufi to in ka tashi sai ka kawo magariban ka kai yanzu masbuki ne cikawa za ka yi wanda bai fara ba na'am eh eh

ko katabtu ila abi a wani wuri kataba abi wa katabtu lahu ila ibnihi abdullahi bin abi bakarata ko kuma kataba abi wa katabtu lahu ila ubaidillahi bin abi bakarata a yadda hadisin ya zo kenan Wahuwa huwa bi sajistan shine alkali a wannan lokacin a garin da ake kira sajistan shine garin abu dawu da za ga abu dawu da sajistani to garinsa kenan inda aka haife shi ta tana iran mafi yawa ta iran take a ita sajistan din to ci abibakarata shi ne alƙali zuwa a wannan garin a wannan lokacin don muna magana ne akan alƙalanci akan hukunci shi ne ke magana allah ta hakuma bai na wa ga gababanu yana daga cikin abin da ya rubuta masa cewa kada ka yadda ka yi hukunci tsakanin mutane guda biyu alhali kana cikin kushi. an hana yin haka don a haka ba za a yi adalci ba akwai yanayi guza masu yawa da malamai suka yi bayani mutum in yana a wannan yanayin ba zai yi hukunci a kansu ba daga ciki lokacin da mutum yake cikin kushi an ɓata masa rai ko a gida ko wani abu haka to aka kawo maka hukunci tsakanin mutane guda biyu to kada ka yi hukunci a wannan lokacin ka bar sai lokacin da ka samu natsuwa hankalin ka dawo kanka hujin ya tafi sai ya hukunci in ba haka ba sai ayi abin da ba daidai ba na biyu a lokacin da mutum yake jin tsananin sanyi ba a so ya yi hukunci a wannan lokacin ko lokacin da yake cikin jin tsananin zafi ba a so ya hukunci a wannan lokacin ko lokacin da mutum yana tsananin yunwa wanda ta kai shi matuka ba a so ya hukunci a wannan lokacin ko wani rashin lafiya wani zafi da yake tare da shi a jikinsa ba a so ya alƙalanci tsakanin mutane biyu a wannan lokacin don shi yasa za ka ga mutum in kana cikin hauci kana jin hauci da wani in ka kula kamar wani ya bata maka rai daga cikin ka to wani yaro wanda ma bai bata maka rai yana zuwa sai kai ba ni wuri don Allah irin wannan kaga wannan haucin yana nan to kowa kana jin haushinsa a wannan lokacin to irin haka in aka ce maka wani ya zage ni kawai sai ka faɗa ka ce an ɗaure shekara kaza ya za ka yi ka zagi mutum ba tare da ka tsaya ka binciki saboda wannan wutan na haushi da ke tare da mutum to annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana amma shi yanzu yana gaya masa ne yana rubuta masa ne yana ba shi labari kafin ya gaya masa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam me yasa ya gaya masa haka ce fa inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu domin naji annabi sallallahu alaihi wasallama yana fadi la yahkumu ahadun kada ɗayan ku yadda ya hukunci baina sunaini tsakanin mutane guda biyu wa huwa gadbanu alhali yana cikin gushi kada yi haka shi yasa malamai akwai babi musamman da ibn al-qayyim ya kulla akan abin da ya shafi talaqul ghadban saki mutumin da yake cikin hushi me hukuncin sa yayi bayani akan wannan saboda shi ma za a iya bashi wai uzuri a yanayin sa dubi yanayin hushin da yake da shi a lokacin da yi wannan sake ne wa fi riwayatin la yaqdiyanna ah, hakamun bayna thnayn wa huwa ghadban a wata riwaya kada alƙali hakamun kenan ya yi hukunci tsakanin mutane guda biyu alhali yana cikin jin hauci an ɓata masa rai to malamai sai suka ƙara waɗannan abubuwa da za su sa mutum ya fita hayyacinsa saboda tsananin zafi ko tsananin sanyi ko yan yunwa ko wani rashin lafiya da yake ko ciwo da yake damunsa sai aka hana ce wannan hukunci saboda hukunci ana so mutum ya zo ka saurare shi kai amfani daga cikin maganganun da yake faɗi kana kallonsa yadda yake magana idanunsa bakinsa inda yake kallo lokacin da yake magana duk wannan ana so alkali sai kula da wannan to yana cikin haushi ba zai iya kallo wayannan abubuwa ba sannan kuma sai ya ba ɗaya ma dama ya zo ya kare kansa in ci ake tuhuma ya zo shi ma ya kalli yadda yake magana gaba kuma ya sake kiransu haka to haka har ya gano inda gaskiya yake in babu shaidu amma in yana cikin haushi wayannan abubuwa duk ba zai yi su ba to sai haucin shi ke zaizurin jayansa sai hukunci ba abin da ake so ba ya zo ya ɗauki haƙƙin wani ya ba wani to kaga wannan akwai matsala a ciki shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana shi ma hukunci a wannan lokaci a wannan hadisi kenan abin da yake nuni an abi bakarin radiyallahu anhu qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir thalathan قلنا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس فقال ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت وانا حديثي لك أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة نفرقه بيان النبي صلى الله عليه وسلم سركنكما النبي صلى الله عليه وسلم tunda diyarsa kawai annabi ya taba aure ta a budurwa yake faɗi annabi ya gaya musu wata rana suna zaune ta tare da annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake gaya musu a ce ba zan ba ku labari ba bi akbari kaba'ir da laifuffukan da suka fi girma salatan guda uku bi mana laifuffuka guda uku manya manya ba zan gaya musu ku ba ba zan gaya muku su ba don ku kiyaye su qulna bala ya rasulullah sabbai suka ce bala eh ka ba mu labarin su ya rasulullah qala sai annabi ya fara da babban laifi shine al ishraku billahi hada Allah da wani wajen ibada wajen bauta neman agaji addu'a alwashi nazari yanka duka waɗannan abubuwa hada Allah da wani a cikinsu yana daga cikin manya-manyan laifuka don in mutum ya mutu da shirka kamar yadda shi Allah maɗaukin sarki ya faɗa ba zai gafarta ma wanda ya mutu da shirka ba inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk wanda ya haɗa Allah da wani to Allah ba zai gafarta masa ba in ya mutu da wannan shirka din amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha duk abin da bai kai shirka ba kowane irin laifi Allah yana gafarta wannan laifin amma kuma nan ma liman yasha a wani wuri wa mai shirk billahi faqad harrama Allahu alaihi janna wa ma'awahu an-nar wa ma lil zalimin min ansar duk wanda ya hada Allah da wani to Allah ya haramta masa aljanna In Allah ya haramta masa aljanna ko ba a gaya mu mutum makomansa ya riga ya sani to sai Allah ya sake da wa ma'awahu annar kada dauka zai zauna haka ko ya shanta ke makomansa wuta azzalumai ba su da mataimaki wannan duka ayoyi ne da suke magana akan shirka shirka shirka kuma shirka da yawa tana ya aukuwa cikin al'umma wasu ma ba tare da sun san shirkan ba to sai annabi ya fara da ita shirka don ita ce babban laifi a hadisi abu huraira da annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana gaya masu as-sab'a al-mubiqat laifuka guda bakwai masu halakarwa annabi nan ma da shirka ya fara al-ishraku billah ko kuma ashirku billah hada Allah da wani za ka ga duka inda Allah yake magana akan bauta yana hani akan shirka shirka duk annabawan Allah Allah ya aiko su ne don tabbatar da tauhidi su kore shirka ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره هكا وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وإلى a madayana a kawo shu'aiban kala ya kawo ibudu Allah malakum min ilahin ghairu duk wani annabi abin da aka yi ko ya tabbatar da kenan maganan tauhidi da kore shirka shi yasa abu biyu nan ba haduwa duk lokacin da shirka ta zo to ta kori tauhidi lokacin da tauhidi ya zo shi ma ya kori shirka sannan Allah ya sake hada annabawan gaba ɗayansu cewa laqad ba'athna fi kulle ummatin rasulan me za su yi an i'budu Allah wa ishtanibu tagut kowace al'umma mun aiko mata manzo me manzon nan zai yi ya gaya masu su bauta ma Allah su nisanci da dagur shine shirka din da Allah madauki sarki duk wani abu da ka bauta ma wanda ba Allah ba wannan shine at-tagut din da Allah ce a nisanci wannan tagut Allah ya saki faɗa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa Allah ko illa ana Allah ya ce ba mu taba aiko da wani manzo ba kafin ka ya rasulullah sai mun gaya ma manzo mai gaya mutanen mutanensa babu hawan bauta da gaskiya sai Allah to kaga maganan tauhidi ne to shine babban laifi kuma dalilin da yasa Allah ya saukar da alqur'ani dalilin da yasa Allah ya aiko manzoni duka don su tabbatar da tauhidi shine babban manufa na irsalin rusul da inzal al-kutub aiko manzanni da kuma saukar da littattafai to shirka ita ce babba wanda ya mutu ya mutu da ita ba a gafara na biyu wa uququl walidaini saba wa iyaye shi ma yana daga cikin manya manyan laifuka za ka ga ma Allah yayi magana akan shirka sai ga ya dora da maganan iyaye wa abudullaha wa la tushriku bihi shay'an wa bil walidaini ihsana wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana duka haka za ka gani Allah ya maganan shirka da hada da shirka sai shi kuma iyaye a kyautata musu to kainan kenan ne haƙƙi na biyu kenan laifi na biyu daga cikin manyan laifuka shine sabawa iyaye wajen yin musu biyayya yin kyautata musu yin masu addu'a bayan mutuwansu in kyautata ma abokanansu in biyan alƙawuran da suka yi lokacin da suke da rai duka yana da cikin saba musu to kyautata musu yana kuma yin waɗannan abubuwa don aya wala ta kulla uma uffin wala tanharhuma wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira wannan shine laifi na biyu wa kana muttaki'an annabi sallallahu yana kishin gida al-ittika shine haka kamar yadda malamin na yayi shine al-ittika ka dan kwanta a gefen kasa sa hannunka aka haka kaɗan dan zauna shine muttaki'an fajalasa sai annabi ya miƙe ya zauna yana so ya nuna musu kuma wani abu mai muhimmanci wanda kila mutane suna gafala a kansa kaga wa'ancan manyan laifuka ne guda biyu amma a wajen sahabbai kama annabi bai tsoron wannan abubuwa guda biyu a kansu abin da ya fi tsoron masu shine wannan abin da zai ambata a baya su sahabbai kansu ballantana mu a yanzu shi yasa ya da a ittika'i ya kishin gida ne fajalasa sai ya tashi ya miƙe sai don kenan ya yi laftin in intibahi ɗin sahabbai su sake sauraro su bi gime zai gaya musu bayan ya miƙe faƙala sai nabi ce ala wa qauluz zur ku saurara daga cikin abubuwa guda uku din qauluz zur mutum bai san komai ba a ƙirƙiri abu ya hau kai ko ya dora wani akai abinda bai sani ba to wannan mummunan laifi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya gwama shi da waɗannan laifuka guda biyu sai sake faɗi ala wa qauluz zur ala wa shahadatu zur ala wa qauluz zur wa shahadatu ta maimaita musu sahabbai suka ce har muka tausaya ma ma annabi yadda yake maimaita wannan magana fa qulna laitahu sakata ai mun ji da ma ya yi shiru to annabi yana so ya nuna musu girman wannan abun da kuma yadda mutane ba su dauke shi da muhimmanci ba mutum bai bai bai tsoro ya je ma wani ƙarya bai tsoro ya je shaidan zur a kotu ko a wani wuri don a bashi kuɗi babu lawaya bai tsoro ya so wannan abun ƙarya ne je kare wani to kaga duka waɗannan su ne shaidan zur su shahadatu zur din da annabi sallallahu alaihi wasallam ke nuni girman wa'annan abubuwa ko kai shaida abinda baka sani baka ce ka sani ko ka faɗi abinda baka sani ba ce haka ne wannan shine qaulun zur shaidan zur din kuma shine kamar yadda muka san shi a Hausa mun san wannan shaidan zur kenan abinda baka sani ba kawai ka zo saboda kana son wani baka son wani ka ce ai eh abinda wani ya faɗa haka ne akan wani kaga wannan babban laifi ne wanda shi ma gafarta shi yana da alaka sai in har haƙƙi wani ya fita saboda wannan sai wannan haƙƙin ya dawo sai kuma ka nemi yafiyan wanda kai ma shaidan zur din ya yafe don yana daga cikin shurutu tauba na hudun da inji imamu nawi da ya kawo ko malamai suke kawo shine idan akwai haƙƙi wani to ka kukuta da wannan haƙƙin sa'annan kuma ka nemi yafiya daga wanda aka ci mutunci in har abun ya haɗa da cin mutunci ne ko wani abu to wannan yana nuna mana waɗannan laifuka manya-manya duka suna daga cikin akbarul alkaba'ir me kabira tunda an ce alkabira kabira shine babban laifi wanda barinta kawai bai sa a yafe ta sai an tuba zama na musamman ake makabira a tuba a nemi sulhu tsakani da Allah shine a karan a duba mai ahalari me ma sharar tauba na'am الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره سنة وأن يترك المعصية في ساعتها in kana mutalabbisan biha da lokacin da aka gaya maka abu kaza ba kyau ka gane kawai nan take sai ka yanke sannan sai ka yi nadama akan ka aikata wannan abu sannan sai ka yi niyya in Allah ya so yadda ba zan sake aikata wannan abun ba har abada a rayuwata waɗannan sharuɗa su ne guda uku in suka samu an tuban sannan an yi wannan niyya an yi nadama an bar laifin to sannan su kenan sai Allah ya fi musamman in ya haɗa da na haƙƙi wani to an nemi yafiya daga wannan mutumin wanda ke akwai haƙƙi a kansa shine ibnu taymiya yake sanar da kabira shine duk wani laifi da aka rataya haddi a kansa da aka rataya haddi a kansa ko kuma azaba mai tsanani a lahira ko aka rufe wannan laifin da hushin Allah ko haramtawa daga shiga aljanna ko wajabta shiga wuta a wannan aiki to su ne ma'anan kabira kenan kullu ismin ko kullu zambin allati ruttiba alaihi alhaddu ko alwa'idu shadidu fil akhirah aw khutimat bi la'anatin kamar yadda ibnu taymiya ya faɗa au hirmanin min aljanna au dukhulin nari duka waɗannan ana kiransu au nafyu imani ko kuma ce wanda yi kaza babu imani duka wannan shine ta'arifi na kabira to waɗannan laifuka duka suna daga cikin manya manyan su ɗaya kan ma yana fitarwa daga musulunci gaba ɗaya shine shirka don da mutum ya faɗa shirka to duk ayyukan da yi a baya yanzu gaba ɗaya ya dawo zero in da ya yi hajji ko so dubu ne da wannan hajji yanzu kuma babu don wannan shirkan kawai ya shafe wannan aikin hajji ya shafe duk sadakokin da ya yi salloli na nafila na farali azumi da sauransu gaba ɗaya yanzu ya dawo zero yanzu ne zai fara sabon gini in yayi kalman shahada don abin da ake gaya ma annabi shi kansa kenan walaqad uhiya ilaika wa ila ladina min qablika la in ashrakta la yahbadanna amaluka wa kunan na min a lokacin da duk Allah yake ma annabi sallallahu alaihi wasallam magana in aka lura da yawa zaga baya pointing in annabi kaman da shi yake magana sai abin da ake kira al-ghaiba kaman da wani yake magana don girmamawa kamar mutum ya je gaban babban mutum ai ku kaza ne ku kaza kana nufin shi mutum ɗaya da kake magana da shi amma me yasa saboda girmamawa ko baban mutum ko sarki ko wani baka cewa kai ko to mafi yawa Allah yana magana da annabi haka don da ya zo yana zargin annabi akan abin da ya da Abdullahi bin Maktum sai ce abasa wa tawalla ya murtuke fuska ya juya baya waye sai haka annabi sallallahu alaihi wasallama waye ke masa magana Allah me yasa bai ce masa abasta wa tawallaita ba ka murtuke fuska ka juya baya bai ga ya masa haka ba saboda girmama annabi sallallahu alaihi wasallama su ce abasa walla an ja'ahu al'ama don makaho ya zo masa ya zo mawa annabi shi ake saukar ma wannan aya amma sai ka nuna ba kaman ba da shi ake magana girmamawa ne gare shi an ce abasta wata tawallaita an ja'aka al'ama a'a saboda girmama amma da zo wajen shirka anan ba mujamala sai ce walaqad uhiya ilayka kaga da annabi ake kai wa ila alladhina min qablika kai din nan annabi la'in asharakta kai din nan annabi la na amaluka kai din nan annabi wala takunanna kai din nan zaka sanshi cikin masu hasara annabi ake gaya ma haka in yayi shirka ya haɗa Allah da wani to ayyukansa gaba ɗaya za su bashi kuma zai kasance cikin masu hasara ana gaya masa kai kai kai don a nuna masa matsin girman abinda ake so a gaya masa annabi ba zai shirka ba amma wa ake nufi al'ummansa ake nufi yasa shi kansa sai ya mishi mukhataba da ba maganan abin nan kenan mujamala anan tunda maganan haƙƙin Allah ne yanzu to ba maganan mujamala anan shi yasa shirka take da hatsari a rayuwar musulmi duk wanda kaga ya fada a shirka yana yin ta da saninsa kuma ya yadda din yana yi to akwai hatsari a rayuwar wannan don iya mutu da wannan shi da aljanna kamar yadda Allah ya faɗa har abada sai dai wuta kawai don an haramta masa aljanna makomansa wuta kuma bai da wani da zai iya taimakonsa don sharruɗa na taimako na sheto duka ya rusa su sharruɗa na shiga aljanna gaba ɗaya ya rusa su shine tauhidi to babu tauhidi an gane amma in zunubi ne za iya a yi masa ladabi gurgudun zunubin daga baya a fiddice je aljanna ya shiga aljanna aka tambaye shi ka taba haduwa da wata wahala zai rike da abinda zai kashe shi bai taba jin wata wahala ba a duniya ko a lahira saboda daɗin aljanna kaga ya banta da abinda aka masa duk na ba an gane in laifi ne don kaman yadda ya zo a cikin hadisi ana kiran shi hadisul butaka mutum zai zo a gaban Allah maɗaukakin sarki a ranar kiyama za a kawo masa ayyukansa na zunubi abin da ya ce kowace takardu kusan guda 90 kowane iya ganinsa duka laifuffuka ne gaba ɗaya ka yi kaza rana kaza ga watan kaza za a yi ta warwarewa za ka ga a banki ana samun irin wannan takardun takarda guda ɗaya a nare in ka fara warware ta wanda take rekodin ɗin abubuwa ko to irin wannan takardar za a kawo masa a gabansa sai a dinga buɗe ta ya dinga karantawa tun daga farko har ƙarshe har iya ganin idonsa kun ga yadda ido take da nisa yadda muke kallon taurarin nan annabi shi maddal basar iya inda yake zai iya gani a sake zuwa da na biyu da na uku har guda sasa'in ɗari ba da yake nan fa sai a tambaye shi yanzu wayannan laifuffukan da ake tuhuman ka da su kana musu yin su ya rabbi bana musu na tabbata na yi su gaba ɗayansu duka ba abin da nake musu saboda sai an nuna masa ranar da yi da tsoronsu shi kana sai to kana da wani uzuri ne babu wani uzuri ya Allah na riga na yi to me makomanka sai ce wuta kawai haka zai ba Allah amsa a wannan lokaci saboda bai ga wani abu da zai abin nan kare shi daga wuta da waɗannan abubuwa sai Allah ya fito masa da wani kaman aiki ka butsaka sai ce to kana da wani aiki nagari a wurinmu wanda wannan aikin ba zai tozarta ba sai ce haba ya Allah me za a yi da ɗan wannan takardan a wannan takardu guda su in iya ganin ido lishe to bari a yi tsauna su a sikeli mu gani sai a naɗa wannan takardun duka a ɗora su a hannu ɗaya na sikeli a ɗauki wannan kalman tauhidi da yake akwai tauhidi tare da shi sai a ɗora a ɗaya sikeli sai ya rinjaye wayannan takaddun lashe to ka gani kana da aiki na gari a wurin mu kuma wa man saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishati radiya ayyukanka nagari sun yi nauyi sun fi wa'ancan sai a ce a kai shi aljanna saboda me babu shirka ayyukansa gaba daya zunubai ne kawai amma akwai shirka ba magana an gane abin shine wannan ke nuna hatsarin ita shirka ita in ta shiga za ta lalata aikin gaba daya mutum kuma ya mutu shi kenan ba magana wani sauki tare da shi to sai a kiyaye duk abin da yake shirka shi yasa ya bata mutane a karanta littattafan da ake kiran su nawaqidul islam abubuwan da ke warware alwal a mai sunansa musulunci shine abin da ke fadar da mutum shirka kenan mutum ya san su na maganganu ya san su na ayyuka ya san na itiqadi don ya kiyaye kansa daga irin wa'annan duk wani abu da mutum yayi da sauki muddin bai yi abin da zai fidda shi daga addini ba da zai sashe shirka da Allah ba yasa Allah bai sauki a wurin maganan shirka na gaya muku yake gaya ma annabi ci da shi ba maganan shamakai eh, ba maganan gaiba gaiba cewa wani wani shi kai ake magana a kansa sai magana ta biyu na maganan iyaye sai kuma abin da ya shafi shahadatu zur da kuma qaulu zur shi ma babban laifi ne wanda ya kamata duk musulmi ya kiyaye waɗannan abubuwa kada ya rudu da wani abu da zai samu a duniya zai bata lahiransa lahira ita ce zama ta dindindin zai iya samu abin da zai samu din sai ya ga kamar ya samu abu ya zo hannunsa shi kuma sai a karbe shi shikenan ko wani sai lokacin da yake ganiyan samunsa ga ƙarfi na jiki ya kawo ganiya ga dukiya ga komi sai shi to ba ma so ka ci wannan dukiya shi kuma sai a rike shi ko a rike masa wata jijiya ganci a kunci a duk asibitocin duniya a zagaya kasa warkewa ko kuma shi kansa gaba ɗayansa ya tafi ko ba haka ba ko a sa masa wani rashin lafiya shi kenan da yawa za ka gan su ƙarfi amma sai ga bai iya miƙewa bai iya tashi bai iya motsi yana nan a kunci abinsa Allah ya taba wani wuri kawai da yake so ya taba shi kenan to kaga shi yasa mutum sai ya kokari ya kare rayuwarsa ta lahira wanda yake ta dindindin wanda in mutum ya same ta ba maganan farashin lafiya ba maganan rashi ba maganan kaza duk wani abu halar da ake tunani a duniya ne fa kawai duk wani bashin rai da ake tunani kana ki wane wane maka hasada a duniya ne fa kawai duk wani abu da kake tunani tsoro da firgici a duniya ne fa kawai mutu ya shiga lahira fa ba wannan gaba ɗaya jin daɗi kawai nan ba tunanin mutuwa ba tunanin rashin lafiya ba tunanin wani naka zai mutu ba tunanin wani naka zai rashin lafiya ba tunanin zaka so wani abu ka kasa samun shi da ka tuna abu kawai sai ya ganshi a gaban ka kaga ita ce rayuwa ta dindindin wanda ba maganan wani wahala amma nan duniya duka wahala ne duk jin daɗi mutum sai ka same shi ke wahala sai ka samu mutum da yafi kowa kuɗi sai ka same shi kila bifi din shi ya kai inda ba ba a tunani ba saboda me kuji kuje na yau da kullum ya hana shi ya zauna ya dan huta da jikinsa amma inda a gani wani sai ce ai shi ya kamata yana hutawa shi kuma bai ga wannan hutun ba saboda wa'annan abubuwa yake so ya kakkare dole ya gudu ya je nan ya je nan sai kusan watanni ma baya kasansa ko bai tare da iyalinsa kaga ba jin daɗi a duniyan nan duk wani jin daɗi kawai shirme ne to shi yasa mutum ya kiyaye abin da zai sa a ce da dalilinsa ne aka ɗauki haƙƙin wani aka ba wani ko aka ci mutunci wani ko wani abu duk waɗannan duk wani aikin da mutum zai yi kamar da malam suke cewa in tsakaninka da Allah ne akwai sauki lokacin da kake so zaka zauna kayi sulhu tsakaninka da Allah Allah kuma ya yafi amma akwai haƙƙin wani to fa nan sai da wannan mutumin sai ka haɗe da shi ya yafe shi kenan in haƙƙi ne na shi ka maida masa haƙƙinsa kafin shi kuma Allah ya yafe an gane abu to shi yasa wa'annan wa'annan hadisi wannan hadisi ya faɗi manya-manyan abubuwa guda uku abin da ya shafi mu'amala ɗaya da ubangiji shine abin da ya shafi shirka ɗaya ga mu'amala da mutane da suka fi kowane mutum haƙƙi a duniya sa'an nan kuma mu'amala tsakanin mutane na yau da kullum kaga kenan ka samu mu'amalanka da Allah lami lafiya mu'amalanka da iyayenka lafiya lau mu'amalanka da mutane lafiya mai kake bukata babu ko kaga shikenan waɗannan manya manyan abubuwa hadisi ya kunsa guda uku shine annabi ya kira su akbarul kaba'ir na'am عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يؤتى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه wannan hadisi shi ma daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma ce annabi sallallahu yana faɗi law yu'dan nasu bi da'awahum a ƙaddara duk mutumin da yake da yake da wata da'awa a kan wani da ya zo gaban alkali kawai za a shi abin da yake da'awa motar nan ta wani aitawa ce sai a ɗauka a bashi filin nan na wuri kaza nawa ne sai a ce to kenan zo ka karba inda haka abu yake za a zauna lafiya sai da wani zai ce ma ai wani nan shi ya kashe babana ko saboda me saboda ya samu diya to amma ba haka bane addinin musulunci sai annabi sallallahu alaihi wasallam ke to da mutane wasu mutane saboda rashin tsoron Allah son tara abun duniya ba ruwansu da me zai biyo baya su su samu duniya kawai akwai waɗannan mutane suna nan suna tunani su yanzu a lahira kamar sun yafe lahiran a samu duniya akwai mutumin da ya gaya mutum kusan guda biyu sun gaya masa wannan magana su fa yanzu ba ta lahira ake yi ba su sun sallama lahira me suke neman duniya kawai kada su kunyata a duniya kada su zama sun rasa a duniya ɗaya daga cikin su wai ma malami ne ya je wurinsa <laughs> akan wasu abubuwa da yake nema ke gaya masa kai ko da yake gaya masa Allah shi ne kuke ta Allah kuke tunanin Allah ni ba na wannan tunani yanzu irin wannan magana to kaga wannan zai iya wannan kowane irin abu kake tunani zai iya yi da abinda ma ba ka tunani zai iya yi wanda shi yanzu ya sai da lahiransa ya sai duniya to ya samu duniyan kawai shi lahiran ko oho kaga wannan akwai hatsari to shine annabi shi idan aka samu babu maganan kawo shaida to irin waɗannan mutanen to ladda'u su da sun yi da'awa ga wasu mutane dima dima'a rijalin jinanin wasu mutane ce ai wane ya kace mun wani a kace shi ma ko sannan wani kuma ya ci mun dukiya kaza ko dukiya kaza na wuri kaza ai tawa ce fili kaza nawa ne gida kaza nawa ne ko amma da ya faɗi wannan me za a faɗa masa kawo shaida da zai nuna wannan abin da kake da awa naka ne sai addini ya hana wanne toshe wannan kofan ga masu wannan tunanin ma da mutum ya zo ce abu kaza nawa ne zai ce to ka kawo shaida in baka kawo ba wannan ce a ana wani sai ce to kai ka rantse wannan abun naka ne sai ka ya rantse sai tafi da kayansa in ya ƙi rantsuwa ne su sai dawo ma rantsuwan ga wannan da na farkon da ya yi da'awa shi ne sai annabi sallallahu alaihi wasallama al-yaminu alal mudda'a alaihi mudda'a alaihi shine wanda ake tuhuman da abu al-mudda'i al-bayyinatu alal mudda'i shine wanda yake tuhuma wani ya dake ni ya dake ka ya eh kawo shaida ya dake ka ko shine al-bayyinatu alal mudda'i wal yaminu kuma fa alaman ankara man ankara shine mudda'a alaihi din ka yi mun kaza a bai yi ba to shine ya musu yanzu bai yi ba amma da ka yi mun kaza a eh, na yadda na yi kaga shi kenan ba maganan kawo shaida tunda ya yi tirafi yanzu to tunda shi ya yi da'awan ayi kaza shi kuma ya musu to sai wanda yi da'awan in zai kawo shaidu sai ne mu mazaje mutum biyu su shaida eh lalle mun shaida wani ya yi ma wani kaza shi kenan sai a yi hukunci yanzu idan kuma ba haka ba ko a shaidun ma akwai sharuɗa da malamai suka sa na shaidu akwai mutanen da ba sa iya shaida ga mutum ko kuma su yi shaida a kansa akwai irin wannan to shi ma sai ya kawo mutanen da shari'a ta da su yi masa shaida don ya samu wani haƙƙi an gane kafin a ba su dama su yi shaida to sai su shaida cewa to wani ya yi wani kaza a lokaci kaza muna nan muna gani kuna nan eh shi kenan alƙali zai hukunci da mai da zahiri da abin da ya shi shine abin da annabi ya faɗa mana a satin da ya wuce kenan ce annabi sallallahu alaihi wasallam ce ni mutum ne kaman kowa za ku iya zuwa ga husuma a gabana ɗayanku ya fi iya magana ko ya kawo shaidu na ƙarya in yi hukunci in ɗauki haƙƙi wani in bashi sai wanda kowa ya sani wanda na ɗauki haƙƙi wani na bashi ba tare da gaskiya ba bai sani ina yinka masa yanki na wuta ne ko ya karɓa ko ya aje to shi yasa malamai suke cewa kenan ci alkali sai ya kunci da wannan abin da ya bayyana a gabansa bai da laifi a wurin Allah ya bi hanyoyi da Allah da manzansa suka ce ya bi an kawo shaidu shi kenan bai da kuma wani abin da zai iya yi to sai yanke hukunci a bisa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ce da ana biye ma mutane wallahi mutane wasu ba sa tsaron Allah su sa a kashe wani ba tare da haƙƙi ba su kam suna ma kashewan ko ba haka ba musulmai suke kai yan uwansu musulmai saboda wani abu da ke tsakaninsu ko da yawa wani kawai ana so a yi wani deal a kamfani ko a ma'aikatan gwamnati in aka so wani zai hana wallahi sai ya tura a kashe shi da yawa abubuwa suna faruwa a haka na taba sani a tudu da wata rana zan je makaranta na ga wani gida sabo an gina gidan ba dadewa ba aka ana taruwa a gidan wani ina aiki a refinery ne in ce ko audito ne a refinery a wurin shikenan kawai wani abu ya faru gila ko ana so yana bincike a kai na tambaya mai ya faru a gidan na kace ai an kashe mutumin jiya da daddare wasu suka biyo shi har kuɗi ya ɗauka ya ba su miliyan biyu sun ce ba za su karɓa ransa kawai suke so ba fashi ba ne sun ce turo su aka yi to kaga wanda zai yi wannan ma ina kiran da awa ce in sun ya je kotu ba za a ce kawo shaida ba kawai kayan mutum za a ɗiba a bashi wanda zai kashe wani don ya yi sata ka duba wannan eh? da yawa yana faruwa don a yi sata sai a harbe mutum sai a sa a je a harbe shi to idan haka zai faru to ina ga da'awan kotu cewa wannan kaya nawa ne kawai shikenan kotu ce je kana ka ne wannan ya kace mun wani to ya zo ya biya diya ko kuma shi ma a yanke masa kai ina kake tunani ga haka to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi a wannan hadisi inda ana ba mutane abinda suke so abinda suke da'awa ko wasu mutane da ba abinda suke nema ba sai a yi ta kashe mutane sai ta kwashe dukiyar mutane ana ba su amma sai Allah ya kawo cewa albayyinatu alal mudda'i wal yaminu ala man ankara shaidu akan wanda ya da'awa cewa kaza na wani ko kuma wani ya mun kaza shi kuma rintsuwa akan wanda yayi musu cewa ban yi ba wannan shine karshe wannan babi da muke kai kenan abin da ya shafi alƙalanci ko hukunce-hukunce hadisai da yawa a waɗannan babubuka in ka duba cikin buhari kawai zaga za ka samu hadisai sun fi a kirga akan wannan babi in ka dai ka zuba muslim haka amma shi mai littafi abin da sharadinsa baya fito da hadisi sai wanda buhari da muslim suka yi ittifaki akai yasa za ga wani babi sai ga hadisi biyu uku daya amma ka za ka duba su irin su abu dawud da za ka ga hadisai ta yawa da suke magana akan abin da ya shafi alƙalanci na wannan insha Allah shi ma za mu tsaya a nan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai littafi ko babi da yake magana akan abin da mutum abinci da ake ci na yau da kullum da abin sha al'at'ima da kuma ashriba don ba a bar mutum haka kawai ba sai da aka gaya masa wannan abun haramun ne kada ka ci wannan abun haramun ne kada ka sha ka addini ba abin da ya bari na'am